Barkanmu da warhaka. Barkanmu sa kasancewa da Mani Science School cikin sabon darasin Mathematics. A wannan darasi za mu yi bayani ne akan menene graph. Idan aka ce graph wani abu ne wanda yake da misali yanayi haka, wani abu da muke gani ana gaya mushi graph ko kuma misali wani irin haka. Duka waɗannan ana gaya musu graph. To, waɗannan graph ɗin nan ana amfani da su wurare daban-daban. Misali, wurin gwada abu to sannan kuma ana amfani da su gurin gwada alaƙa tsakanin abu biyu misali x da y to kafin mu san menene wannan aikin graph ɗin muna buƙatar mu san menene ake gaya mishi variation topic ne mai saman kanshi sai da za mu san kaɗan ne daga cikin me ake nufi da variation idan aka je variation ana nufin canje-canje mana menene ya alakanta wani abu da wani abu kuma idan ɗayan ya canza shi ɗayan kuma ya zai kasance so abu ya tashi da dan uwan shi misali wannan ya tafi wannan ya tafi sai mu ce akwai proportion tsakanin su misali sai in ce a is proportion ko kuma is proportional to b ma'ana a fa yana da alaka da b wani irin alaka to a wannan wurin muna da alaka kashi biyu na farko akwai direct idan muka ce direct muna nufin wanda in ɗaya ya karu ɗaya zai karu akwai kuma indirect idan aka ce indirect shi kuma shine inda ɗaya ya ragu ɗaya ya ƙaru mana muna magana akan abubuwan yau da kullum ne inda an samu ɗaya ya ƙaru ɗaya kuma ya ragu misali shine a a yanzu misali kana dafa abinci ne ko kana girki ne sai aka ce domacin abin ya dahu ba a kone ba misali a ce shinkafa sai mu ce shinkafa na matsayin a sai mu ce ruwa kuma a matsayin b to sai muka ce shinkafan nan ka ɗauko gwangwani biyu misali 2 cup ko kuma ce eh ban bar shi a matsayin gungumi sai kuma ruwa kuma aka ce 1 liter ne zai ishe ka so wannan tsakanin su biyu muna da direct proportion mana yanzu idan ka zo ka canza wannan misali shinkafa sai ka zo ka sa gwangwani hudu kaga dole za ka sa lita biyu haka idan wannan ya tafi ya zama gwangwani shida kaga ruwa kuma lita uku to yi maka duba tsakanin 2 da 1 4 da 2 6 da 3 duka rabin rabin abun ne suke tafiya mana a wannan rabin shi ne a ƙasa wannan rabin shi ne a ƙasa wannan ma rabin shi ne a ƙasa to wannan mun alaƙanta abu biyu ne wanda ɗaya na ƙaruwa ɗaya ma na ƙaruwa ruwa ya ƙaru gari ya ƙaru to akwai wasu kuma wanda idan ɗaya ya ƙaru sai ɗaya ya ragu kamar misali a ce gona misali kana da gona a mai faɗin ko kuma mu kwatanta a ce ba faɗi ba ne musa yawan kunya a ciki sai a ce kana da kunya guda ɗari misali mu ce yawan kunya a ce a a yawan kunya a ce ɗari sai kuma aka zo aka samu ma'aikata guda ashirin ma'aikata guda ashirin to awan da za su ci gurin aiki sai mu ce awa biyu ne zai ɗauke su sai mu ɗauki awannin musa da bi so awa guda awa biyu zai ɗauke su to sai yanzu kuma ka zo ka ƙara ma'aikata misali sai ka zo ka ƙara yawan ma'aikata suka koma misali a ce hamsin to yanzu zaka ga aikin nan bare ɗauke su ya kai awa biyun nan ba mana idan ma'aikata sun ƙaru misali ma'aikata sun karu sannan awannin kuma za su ragu to wannan shine alaka tsakanin wannan ya ƙaru wannan ya ragu sannan ko misali na gaba shine a kuna tafiya ne za ku je wani gari mai nisan misali daga nan zuwa nan a ce gari ne nisan kilomita mu ce hamsin 50 km za ku tafiya to idan kuka tashi daga point a zuwa point b sai aka ce wannan su suna gudu ne misali 20 km per hour misali to idan aka ce suna gudun 20 km per hour kaga za su iso misali sai mu ɗauko musu mu ce za su iso cikin awa biyu da kuma rabi 2.5 idan kuma a ce wasu kuma suka suna gudu ko kuma suna saurin da ya kai a mu ce wannan ya kai 40 km per hour to kaga su kuma za zo su iso a matsayin 1.25 minutes so ka duba a nan da gudu ya karu da 20 ne sai suka iso a cikin awa biyu yanzu kuma gudun ya karu daga 20 sai ya zama 40 sai kuma time din kuma ya ragu zuwa 1.25 misali so kaga yadda abun yake kenan in wannan ya karu misali wannan ya tashi sai wannan ya sauka haka ne kuma a wurare da dama akwai irin waɗannan misali ɗin to in mun fahimci wannan sai yanzu ne za mu gane menene aikin graph ko kuma in ce yanzu ne za mu san ma me ake nufi da proportion ko kuma in ce direct da kuma indirect proportion so direct proportion shine inda idan aka samu ɗaya ya ƙaru ɗayan ma zai ƙaru kamar wannan idan a ce wannan ya ƙaru to ɗayan ma zai ƙaru wannan kuma indirect kuma shine idan ɗaya ya ƙaru to ɗaya zai ragu haka idan wannan ne ya ragu wancan ma zai ƙaru haka kuma a ce a nan idan a ce a naurin direct proportion idan wannan ya sauka wannan ma zai sauka to amma nan idan wannan ya sauka shi kuma wannan zai tashi duk da aka yi dai a ɗaya na yin sama ɗaya na yin ƙasa to tunda mun san menene direct variation da kuma indirect variation za mu iya kwatanta su a graph sai mu ce mu kwatanta abun mu ce kawai ai ka zo ka samu a a ne misali sai mu ce mu ce a yana daidai da ko kan bari mu sa x da y mu ce x ne yana daidai da 2 a lokacin da x yana daidai da 2 kuma y kuma zai zama yana daidai da 4 misali kamar in ka ɗauko gungoni misali biyu na shinkafa za ka sa ruwa kuma lita hudu a misali to abu in haka ko kuma mu ce shinkafar ne a nan litar ruwan ne a nan shinkafar ne a nan guda lita hudu so a ce lita biyu zai dafa maka shinkafa a lita biyu zai dafa maka shinkafa a gwangwani hudu to sai mu zo mu ce yanzu idan aka samu a misali e, lita misali mu lita ya zama uku kuma fa za ka zo ka samu gwangwani na shinkafa nawa kaga za ka zo ka samu shida in ya zama na ya kai nan a hudu nan za ka samu takwas in nan ya zama na ya kai a biyar nan za ka samu goma to in mun yi hakan nan sai in zana number line number line da hada na x da y mana number line kashi biyu sai zana ɗaya a haka bari in ce eh bari in zana number line wanda yake haka da kuma haka wannan ya ɗauki y wannan kuma ya ɗauki uh, wannan ya dauki x wanda ke kwance shine x sai mu zo nan mu rubuta mishi x axis wannan shine na x sai nan kuma mu zo mu ce y axis to daga nan sai mu samu su nambobi sai mu ce um, musayanka a ce nan ɗaya biyu uku hudu biyar shida bakwai takwas tara goma sai kuma mu zauna mu ce ɗaya biyu uku hudu biyar shida bakwai takwas tara goma na ya sha da sha biyu sha uku ma sai nan ma mu zo ɗaya biyu uku huɗu biyar shida bakwai takwas tara goma sha ɗaya sha biyu sha uku ɗaya biyu uku huɗu biyar shida bakwai takwas tara har ka je sha uku shi ma sai sa numbers sai mu ce to nan yana da one nan two nan three nan four nan five sai mu mu ce nan six 7 8 9 10 11 sai mu ce a 12 13 sai in yi wa sauran ma sai in zo gurin su y duka su ma in musu to anan na yi wa x na yi wa y sai in zo in yi nan kuma negative sai in ce negative 1 negative 2 negative 3 negative 4 negative 5 sai in ce negative 6 7 negative 8 negative 9 negative 10 haka haka har in gama sai in zo ta wurin uh, y ma in yi negative din sai in ce negative 1 negative 2 negative 3 haka negative 4 five six seven eight nine ten a to in na samu negative chain a nan sai yanzu nan dai na san zairon su ne duka mana kowanne yana da zero. zan iya rubuta zero anan haka a gefe to sai in ce bari in sa values din nan lokacin da y yake 4 x kuma yana 2 sai in ɗauki ina 4 na y sai in zo in ce to ga inda 4 na y yake mana sai ce to daidai inda fo ya hadda daidai inda fo yake shine nan wurin to amma ana ana kokarin gaya mini lokacin da x ɗin y yake kan fo x kuma x kuma yana kan 2 to sai mu zo mu ce ga inda 2 na x yake a nan ga kuma inda 4 na y yake kaga daidai wannan wurin shi ne ake magana to sai in jara sai in ce to okay wannan wurin ake faɗa sai in ɗauko in ce ga tu titi nan sai yanzu hadda wannan to wannan wurin sai in sa point nawa ɗaya sai in ce nan na yi point sai kuma yanzu in ce lokacin da y yake 6 a nan x kuma yana 3 sai yanzu in ce ok nan y yana 6 wannan kuma yana 3 kaga nan wurin ne kenan sai yanzu kuma in ce lokacin da wannan yake 4 x yake 4 y kuma yana 8 sai in ɗauko inda y yake 8 nan sai in ɗauko wannan kuma yana 4 to sai kuma yanzu mana nan wurin ne kenan pointing sai kuma yanzu inda wannan x yake 5 wannan x mana nan wurin sai mu dubi y kuma yana nawa yana 10 sai mu ɗauko nan wurin kaga nan sun haɗu to idan muka duba wannan abun da kyau za mu ga ya zana wani yanayi ko kuma ya ba da wani yanayi ma'ana yanzu in ka ɗauko ka ja layi ma'ana ka ce ah, zan ja layi ne daga in haɗa waɗannan point ɗin nan ma'ana ga point a nan ga point a nan ga point a nan ga point a nan in ja layi in haɗa su za ga na haɗa layi haka wannan shine ka zana graph to ni daga na zo na kalli wannan zanen sai in ce okay lokacin da ashe wannan formula ka har ka zana graph din nan na faɗin lokacin da wannan yake 4 wannan fa yana 2 ne shine muka samu point din nan wannan kuma 6 ne da kuma 3 wannan kuma 8 ne da kuma 4 shi sa aka samu wa'innan point din so kaga na samu straight line to ni daga nasu na ga wani abu kamar haka misali a ce nan y nan x sai naga ka zana min haka to na san wannan line da ka zana wannan yana karuwa wancan ma yana karuwa ne menene nake nufi da wannan na karuwa wannan ce na karuwa bari mu aje wannan a gefe mu nuna mana shi yadda ake aiki da graph ka kwatanta kamar anguwa ne yana da layi ko kuma ce layuka misali mu ce wannan layin sun tashi sun yi haka misali mu ce wannan layin sai mu samu shi suna layin zairo a nan sai kuma mu zo mu samu layi na biyu sai mu ce layin one nan sai mu ce line 2 sai mu tiri sai mu har 4 nan tiri nan 4 ta nan kuma sai mu line minus sai mu ce line minus 1 mana ta gefen hagu ne kenan minus 1 nan kuma minus 2 nan kuma minus 3 sai yanzu in ce ga wasu layukan kuma sun zo sun kwanta ta haka misali su kuma sun zo sun gitta haka sai muka kira wannan a matsayin line 0 sai muka kira wannan a matsayin line 1 sai muka kira wannan a matsayin line 2 sai muka ce line 2 sai muka kira wannan a matsayin line 3 sai muka zo ta ƙasa muka ce nan line nan minus 1 nan minus 2 nan minus 3 nan mu ce minus 4 misali to sai muka ce haka kaga kenan muna da layuka guda biyu za ka faɗi adres misali zan ma kwatance yanzu in ce wannan cikin anguwa ne haka ga layi ga layi ga layi waɗannan layukan sun yi gabas da yamma waɗannan kuma sun yi kudu da arewa sai in ce to yanzu idan mutum yana nan kan ya za ka kwatanta misali gidansu yana wannan wuri ya za ka kwatanta idan ni ne zan kwatanta sai in ce ok a layin da suke mana layi blue waɗannan kenan waɗanda suka yi haka su ne blue yanzu sai in ce a bulun layi ka je na kan zairo in ka bi na kan zairo ka ta tafiya sai ka zo inda na kan zairo na ya hadda na layuka da suke baƙaƙe ma'ana waɗannan layuka sai ka zo na kan tu ma'ana in ka ɗauki tu da zairo ka je inda layukan nan suka haɗu ma'ana wannan da wannan nan ne gidanmu yake kaga kwatancen to kaga yadda na kwatanta wannan idan kuma ina so in yi wani kwatancen sai in ce a ah, yanzu ina nema misali na samu wannan gidan a ah, mu kira wannan da suna a gidan gidan a gidan malam a sai in ce to a yanzu kuma ina so da Allah kwatanta mini wani gida a nan misali sai in ɗauki kamar a gidan da yake nan in ce b wani gida ne ko kuma ya zan yi kwatanta gidan nan kaga inda har ka gane me ke nufi sai ka ce okay a layi na bulu masu bulu wannan kenan zan je gida na biyu mana layi na biyu amin sai kuma in zo kan layin da suke baƙaƙe sai in zo layin mai nasuwa kaga sai yanzu in sauka a gidan b in na bi nan na bi nan inda suka haɗin kaga na sauka a gidan b sai kuma misali na gaba shine a sai ka zo ka ce to yanzu ina son in je gida misali a ce gidan c misali a ce c yana wannan gida har nan mana a daidai wannan wurin ne c yake to tun da su yana wannan wurin ya za mu kwatanta sai mu ce a'a in kana so ka je gidan nan ka ɗauki layin da yake blue ma'ana wannan sai ka ɗauki na uku sai kuma ka ɗauki layin da ke baƙi layi na hudu ko kuma layin 4 za ka je ka samu inda suka haɗu shine zai zama wurin da c yake sai eh, ka bi nan ka bi nan kaga za ka samu c a nan to wannan kenan sannan kuma a misali na gaba idan kana so ka gano gidan a ce wannan idan kana so ka gano wannan gidan sai mu ce wannan wurin shine a inda d yake ya za mu gano wannan gidan koko me adireshin gidan nan sai ka ce ok a layin da suke blue ka je wurin minus 3 a layin da suke uh, baki ma'ana black su ne waɗannan sai ka je gurin shi ma minus 3 so kaga adires nasu nan sai mu kira su a matsayin minus 3 mana in ka tashi kawai ka bi nan ka zo ka bi nan ka iso shikenan ka iso inda ake da bukata to in haka ne yanzu in zan ce zan rubuta maka adres? na a mana wannan a din idan zan rubuta maka kaga sai in ce ok zan fara da number da ke blue sai in rubuta shi a matsayin haka zahiro sai in yi koma sai in je layin da ke baki sai in ce 2 to wannan shine address na a idan kuma na zo na rubuta a bari yanzu in rubuta sai ka gaya min address na waye na rubuta misali sai na na rubuta misali wannan na a ne ba sai in zo ce 3, 4 wannan address na wanne ne sai ka bi 3 ga 3 a nan ga 4 a nan sai ga ina suka haɗu kaga wancan na saman nan kaga kenan yanzu muna da c ne a nan wannan ko muka ce a to idan muka duba kaga yadda ake yin cire address din misali za ka cire address na b kawai sai ka ce na farko shine waɗanda suke kwance kuma yaushe mana wannan layukan x sai in ce na b yana matsayin 2 minus 1 kenan idan nuka zo na 3 kuma sai in ce mana wannan wuri kenan sai mu ce minus 3 minus 3 wannan shi ne adres na shi so in ka gane wannan kaga kenan yanzu ba inda ba za ka yi kwatantawa ba cikin wannan anguwa kawai za ka ce wannan da wannan wancan da wancan wancan da wannan to amma mu duba abin mamaki wannan layukan ai ba dole sai kullum mun zana su ba kawai mu zana layuka biyu mana mana ga wannan ga kuma wannan su kuma waɗannan nambobi kawai sai mu rika nuna su mana to sai mu goge sai mu ceto bari mu goge waɗannan dogin layin nan kaga sai mu cire waɗannan layuka gaba ɗaya kawai sai mu bar a fahimtar wannan abun kamar haka kaga kawai sai mu zo mu ce to ai yanzu wannan abun kawai mu rubuta nambobi ma'ana waɗannan nambobi na gefe-gefe nan ma kawai mu zo mu rubuta su mana kawai a misali mu rubuta su a nan mu ce 1 mu ce 2 mu ce 3 sai mu ce minus 1 minus 2 minus 3 to nan sai mu ce 1 sai mu ce 2 sai mu ce 3 sai mu ce 4 haka nan ma mu yi su a haka mana kawai ai yafi to idan muka yi hakan idan muna neman location kawai sai mu ce a a two da two amma ka kwatanta a ranka kamar akwai wasu layukan da suke kwance daidai inda aka yi calibrating mana daidai inda aka sa minus 2 ko wani abu ni kamar akwai wasu layuka haka waɗanda suke tsaye ta nan ma mana masu bulu su ma kai kamar suna tsaye to da mutum ka je wani wuri za ka yi tracing line ne dot ka je ka haɗa wa wurin To bayan mun fahimci wannan kaga yanzu mu iya neman adiresin yadda muke so. To bayan wannan gaba ɗaya domin cin ƙara nuna mana a yanayi da zaka zo kai amfani da graph sai mu ce idan kai ne ka zo ka samu misali address haka a misali abu haka abu haka nan aka ce y y ne nan nan x nan x sai aka ce abu yana daidai wannan gida ya za ka samo shi bayan anan muna da 1 2 3 4 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3 misali ka zo ka samu abu kamar haka yanzu yana daidai ina kaga dole in ka ce zaka taso daga zairo misali zamu ce kullun zairo ne zamu taso daga wurin zamu taso daga zairo to in ka zo wannan wuri kaga dole in aka duba sama da ƙasa ka ɗan sama kaɗan gefe da gefe ka gefe kaɗan to sai mu ce ka samu valun y daidai valun da yake nan ka samu valun x daidai valun da yake nan idan ta misali a ce mun zo mun samu a ce nan ne kake ɗin sai muka ce mun yi calibrating ma'ana mun sa number nan muna da 1 nan 2 nan kuma muna da 1 2 misali 3 anan sai mu ce nan 2 and a half so sai muka ce kai ko kana nan kaga sai mu zo mu gwada nan da nan a matsayin mun kano inda kake anan kaga a y sai mu ce yanzu kana da wurin 2 a wurin x kuma kaga sai kai mu ce wala kana da 2.5 to in zan rubuta adireshin ka yanzu sai in ce 2.5 ne koma sai in sa 2 ma'ana wannan value akan line y wannan kuma value akan line x to don haka kaga yanzu kenan wannan abun da muka yi mun nuna maka location na wannan abu din to kaga kowanne yana da value to yanzu bari mu bada location na gaba location na gaba shine misali ka zo ka samu abun ya zo ya zauna ne a daidai wannan guri idan ya zo wannan wuri shin ya za ka rubuta address nashi shin za ka rubuta address nashi ta hanyar cewa uh, y ko kuma ce x3 y kuma 4 ne ina idan ka duba abun yana daidai misali in an dubi uh, yin haka na abun mana sama da ƙasa na abun bai je ko ina ba yana daidai kan layin zairo in an kwatanta da yin sama ko ƙasa na y domin cin abu yana santan layin nan ne to amma in kwatanta daga zairo kuma yin haka da aka yi na x ne kawai aka samu so kaga muna da x value 3 y kuma yana 0 ma'ana idan ka samu abu yana wurin da yake za ka yi tracing ka je inda za ka yi crossing layuka biyun nan ne misali lokacin da yake nan da muka yi tracing za mu yi crossing layin da yake ta bangaren y sai muka zo muka bi kan 2 da muka yi tracing za mu bi misali wurin x muka zo muka samu 2.5 to amma yanzu a wurin da yake yanzu nan ma'ana na inda yake yanzu nan in kai tracing za ka yankar da layin x kawai za ka zo ka samu ai yana kan a tiri ne to idan kai tracing kuma za ka yankar da layin y ma'ana za ka yankar da wannan layin a haka za ka in kai haka dai dama ba kan shi ka biyo ba in kai haka ba kan shi ba in kai haka ba kan shi in ka zo za hau kan shi kuma zaka samu y din yana wurin zairo to don haka y yana da zairo in har ka gane me na to yanzu idan na zo na aje maka abu a wannan wuri ya za ka ka gane misali sai na samu maka shi daidai wannan wuri da kai in ka tashi yin tracing kaga kana yin haka mana ka nemo na y ka zo ka ci karo da nan ko kuma in ce daidai kan wannan in ka zo ka yin kar ko kuma ka nemo na x in kana yin haka kana yin haka sai ka zo kan wannan ne ka ya hau daidai to kaga yanzu kenan a takaice duka muna da uh, mu ce uh, x a minus mana x din nan yanzu zai zama a minus mana nan za mu ce minus 1 minus 2 y ma za mu ce nan sorry y minus 1 minus 2 a x ma za mu ce minus 1 minus 2 so idan ka zo ka bi za ka kana da minus 2 ne a y a x ma minus 2 mana nan shine na y uh, na x amin nan kuma shine ka yi samu na y so sai ka ɗauki values da ke daidai kan wannan gaba ɗin ka gama ga minus 2 ga minus 2 don haka address na wannan sai mu ce minus 2 ne a x nan kuma minus 2 ne shi ma a y a sai kuma misali na gaba misali na gaba kuma shine inda ka zo ka samu wani point wanda ya zo ya sauka kamar a ce a daidai wannan wuri idan ka samu point a wannan wuri kawai za ka yi calibrating sai ka bi ya ka ce bari kai tracing ka ga ta ɓangaren. x ina ya bi ma'ana in muna neman layin x za mu ɗauko daga abun mu je mu yi karo da layin da yake na x sai mu ɗauki abun sai mu yi haka mu yi x za ka zo ga mun zo mun kare daidai wannan wuri to idan muka bi ta y kuma ma'ana za mu je mu yi karo ne da layin y kada mu manta wannan shine layin y wannan kuma shine layin x sai mu ce x axis to sai mu zo mu yi haka ah, idan muka bi za mu gane wannan ya zai sauka a daidai wannan layi wannan ya zai sauka daidai wannan layi so kaga nan muna da 2 ga 1 ga 2 so zai zo ya zama muna da can sama a matsayin a tiri ne mana nan zai zama tiri ne to don haka kaga muna da a value x muna da shi ne a nan mana nan in minus 2 ne to nan za mu ce minus 4 oh, minus 3 I mean in mun yi minus 3 sai kuma mu zo nan mu yi minus 4 to don haka in mu fara rubuta da value x sai mu ce muna da minus 4 ne sannan a nan kuma muna da 3 a matsayin y sai mu yi koma sai mu ce plus 3 mun gama da wannan so location din nan mana inda wannan yake shine minus 4 minus 3 kullum ka tuna ka fara da na x din to yanzu da mun dan gane wani abu akan wannan bari mu dan ah, zo wannan wuri din sai mu gani me wannan layi yake nufi idan nan a ce x ne nan kuma a ce a y ne mana y axis sai ka zo ga layi yana tafiya ta haka to me wannan layin yake nufi ana nufin idan ɗaya ya karu misali nan ya ƙaru nan ma zai ƙaru nan ya karu nan ma zai ƙaru mana in a ce kana neman location din nan za ka same shi in ka bi za ka zo kai crossing x da kuma y idan ka bi location din nan zaka crossing y da kuma x y da kuma x to inda ka je akan line nan ka nemo location zaka samu akan x ne da y to in ka bi tracing misali akwai values ana muna da 1 2 3 na ma aje 1 2 3 zaka gano cewa ai duk inda ka je ok nan 3 nan 4 duk inda ka je in wannan ya kai wurin 1 wannan ma zai kai wurin 1 ma'ana in dai har x wannan ya yi ya je wurin 1 shi ma y zai je wurin 1 idan x ya je wurin 2 shi ma y zai je wurin 2 idan x ya je wurin 3 y ma ya kai 3 idan x ya kai 4 haka wannan ma zai kai 4 to in zan rubuta alakan wannan sai in ce ai wannan yanayi ne aka samu wanda a ce nan x nan y to duk lokacin da x yake 1 y ma yana 1 in aka samu x yana 2 y ma yana 2 ma'ana yanzu fa Girkin mu ya zama lita ɗaya misali kofi ɗaya na shinkafa kofi ɗaya na ruwa kofi ɗaya na kaza ma'ana abu suna ƙaruwa a tare ne nan ma sai in ce uku nan ma uku to amma in muka zo muka samu wani yanayi wanda aka zo aka ce ai abun kuma yanzu ba haka yake tafiya ba ne misali sai aka ce layin nan ba haka yake ba yanzu layin nan ba santa ya bi haka ba ya zo ne mu ce ya karkace sai ya kwanta haka misali to misali nan ne 1 nan ne 2 nan ne 3 nan ne 4 to sai mu auna mu gani idan wannan yana 1 mu bi tracing lokacin da y yake 1 kam x kuma yana ina kaga x ya zo har wurin 3 lokacin da y yake 2 fa kaga x ya je har wurin 5 anan idan lokacin da misali sai ka kara zanawa haka ka ce lokacin da misali a shi y ya fi yawa fa misali y ya kai tiri fa ya za ka zo ka samu zai kai har wurin su 10 so kaga ya nuna a shi y zai fi yawa a cikin lamarin nan x kuma zai zama shi ne a sorry y in an sa kaɗan zai nemi x da yawa to don haka anan nima in zan rubuta sai in ce a'a idan ana da x misali kamar uku y bai wuce a sa ɗaya ba ne idan aka so ka samu y kamar misali a ce shida shi wannan bai wuce a sa biyu ba ne kaga wannan yana ya fi shi abadan tsakanin su ba ma double ba ne ya kai har ukunsa haka in ka ce wannan yana tara wannan kuma yana uku idan wannan yana sha biyu wannan yana hudu so kaga yana kai ukun x kenan mana uh, shi y ya kai ukun x to a irin wannan wuri kuma bari mu gani sai aka zo aka ce ai yanzu an zo an jara abun ko kuma yanzu layin yanzu ba irin na ɗazu ba layin sai aka zo aka ce kawai an zo an ce a layin yana nan a tsaye haka kuka barin jana shi haka misali layin ya zo a tsaye haka to anan in mun duba sai mu gani mu ɗauki y lokacin da y lokacin da x yake 2 yake 1 kaga y yana wurin 2 lokacin da wannan yake wurin 2 za ga wannan in yi an sama zai je har wurin zai je nemi 6 to kaga a kuma sai yanzu in ce ok yanzu yadda abun ya zama shine lokacin da misali yanzu in an sa x kaɗan y kuma da yawa sai ce to x is equal to 2 ko kuma misali mu ce eh, mu ɗauki wannan lokacin da x yake 1 y kuma zai kai kusan 2 ne haka kuma lokacin da x yake wurin misali a ce 2 shi kuma y ya kai har wurin da ake 4 so haka haka abun yake canzawa to ashe in muka duba daga tsayuwa ko kwanciyar layin nan za mu gane menene alaka tsakanin x da y idan yana nan kusan sun raba tsakiya to don haka sai mu ce a x da y suna daidai idan ko yana nan kaga sai mu ce in ka taba y kaɗan x sai ka je wuri da yawa sannan ka same shi idan ka zo ka taba a ah, ah, ka ƙara y kaɗan za ka ƙara x da yawa domin kafin ka iso kan inda layin nan yake sai ka zo har wuri mai nisa na x idan mun gane wannan to bari dan mana kwatance da irin abubuwanmu na yau da kullum bari a ce yanzu za mu nuna alaƙa tsakanin misali in haka sai na ja layin nan sai na ce nan x nan y sai na yi graph din sai na ce scale ina daidai sai na ɗauko na ce ai ga yadda graph nawa yake in na tambaye ka wannan wani irin relationship ne zaka ce min a wannan ai inda wannan ya karu wannan ma ya karu da daidai musamman idan nan scale din daya ne misali nan 1 nan 2 nan ma 3 nan ma haka aka 1 2 3 misali idan aka yi haka kaga 1 zai nemi 1 2 zai nemi 2 3 zai nemi 3 to kaga anan sai in ce a anan rice ma'ana shinkafa nan kuma in ce water in liter sai ce water in liter sai in a bracket haka sai in ce water in liter mana nan yawan ruwa a litoci nan kuma yawan shinkafa sai mu ce in cup mana misali mu ce a cup kofi mana in ka auna yawan kofi kaza ga yawan litan da ake da bukata na ruwa sai mu ce an ka sa lita daya kofi daya in ka sa lita biyu kofi biyu da sauransu to yanzu bari alakanta maka wannan ko kuma in ce yanzu idan na zana wannan sai na ce a wannan yanzu in ce salt mana. gishiri nan kuma in ce a bari in kwatanta a ce miya to ina sa miya na sai in je a kofi gogo mu ce dai kwanon miya dai mu ce kwanon da ka auna miyan da shi shi ka auna gishirin da shi sai muka sa nan sai mu ce a bari mu ce e, miya shine soup bari mu ce s o up to idan muka samu wannan haka sai muka ce to yanzu kana nuna alaƙan miya da kuma gishiri gishiri ne a sama sai nazo zo na yi abu kamar haka sai na yi haka sai na ce nan 1 2 3 4 5 na mana ce 1 2 3 4 5 sai na nuna haka ina nufin gishiri kawai a ah, bari mu zana shi straight haka so ina nufin 1 2 3 4 5 nan 1 2 3 4 ina nufin inda layukan nan suka hadu nan ne zan yi auna sai in ce to ai ana nufin gishiri wannan abun gwaji daya mana in kasa gishiri ya kai lita daya to sai ka yi miya lita hudu da shi kaga ya kusan daidai duk da cewa haka ma yayi yawa sosai in kai hudu mana inda har kasa gishiri daya sai ka yi lita har hudu to wani kuma sai zo ya bata sai zo ya ce min ai shi ga da abun yake shi kawai ya ga relationship din haka ne ma'ana in ka sa gishiri a misali a bari jara ya bi nan straight yawa ya bi nan haka in ka sa gishiri lita daya miya ma lita daya gishiri lita daya miya daya lita daya ma'ana ya nuna suna daidai kenan ka auna gishiri daidai za ka yi miya daidai daidai yawan gishirin ma'ana in ka auna gishiri lita ɗaya to za ka miyan lita ɗaya kaga hakan sam sam ba daidai ba ne so shi yasa daga graph za ka gane me alaƙa me haɗa abu biyu so in kai na za ka haɗa gishiri da a wannan da kuma miya su sai ka ce ai ga yadda abun ma yake ko kuma barin zana shaka in ce haka Ma'ana kana sa gishiri in ya kai ɗaya to sai ka yi miya kusan irin shi irin shi guda goma ko ashirin ka gani wannan shine alaƙan tayi idan kuma ka zo ka ƙara yin misali sai ka zo kai haka wannan kana nufin in kai miya miya ɗaya misali don kai miya ɗaya sai ka buƙaci gishiri kusan misali kusan kwano shida ko kuma lita shida domin yi lita ɗayan miya sai ka haɗa gishiri kusan lita shida kaga ba daidai ba ne to wannan shine alakan uh, graph da kuma me wannan shine amfanin graph kenan daga gurin daga graph zaka gane me alakan abu biyu suke ba sai an yi shan wahala ba kana gani kawai zaka ce okay a wannan fa suna da tafiya tare da wannan ne to wannan duka ina mana bayani ne a direct relationship mana in wannan ya karu wannan ma yana karuwa in aka raba tsakiya haka mana a ja layin kamar haka ana nufin a sun karu tare idan ko na rubuta mana shi misali a ɗaya sai aka ce ya yi yawa ya fi haka sai mu ce a ɗaya yana ƙaruwa sosai mana wanda aka kwanta ta wurin shi na ƙaruwa sosai ɗayan kuma wanda ke tsaye shi baya ƙaruwa sosai to wannan alhakan su kenan har yanzu kuma ina zuwa in ce mana a abun ya tsaya a tsaye a haka sai mu ce in kana ƙara gishiri kaza za ka ƙara wannan kaza ne sai a nuna haka kuma ma'ana na saman ya fi ƙaruwa ma'ana na saman ya fi rinjayen ɗan uwansa to a wannan kenan sai abu na gaba da zamu koya shine indirect relationship indirect relationship mun yi bayani akan ɗaya yana karuwa ɗaya yana raguwa misali mota tana gudu sosai to kaga za ta iso da wuri to sai mu canza nan mu sa speed da time da time mana gudu da kuma lokaci sai mu canza salt ina sai mu sa nan a ce velocity bari mu sa velocity v a cikin mana ana auna shi da mita per second haka sai kuma mu zo nan mu ce time nan kuma time shi kuma ana auna shi ne da time ana auna shi ne da uh, seconds to idan muka zo muka duba wannan haka sai muka ce yanzu ka zo ka samu uh, yanayin da ake so ka goda mana ka gwada tsakanin mana ka gwada alaka tsakanin sauri da kuma lokacin da za a ci mana idan an ƙara sauri kam shin wurin da za a je din za a iso da wuri ne ko kuma yaya idan an rage sauri shin wurin da za a iso din iyaya to shi ne za mu duba to anan idan muka zo muka zana layi haka sai mu ce ok wannan yana tafiya daidai daidai Mana in mun ƙara gudu da ɗaya time zai ƙaru da ɗaya kaga kuma hakan ba daidai ba ne misali in ka ƙara sauri lokaci ma zai ƙaru da za ka iso to kaga ba haka ba ne in ka rage sauri ne mana ba za ka isa da wuri mana lokaci zai ƙaru to don haka su kuma alaƙansu zai zama kamar haka a idan ka rage gudu ne za ka ce wa makare sai mu ce to velocity a nan mu ce time a nan sai mu ce to duk lokacin da ake da velocity 5 time kuma zai zama 1 idan ka rage velocity ka kawo 4 shi kuma wannan time zai zama 2 idan ka zo ka rage velocity ka kai 3 shi kuma wannan zai zama shi ma 3 idan ka ƙara rage velocity ka koma 2 shi kuma zai dawo 4 idan ka zo ka ƙara rage velocity nan ya zama 1 to za ka iso a cikin 5 to sai in ɗauki datan nan in je in rubuta shi a cikin uh, graph sai in ce ok ok idan ana 1 idan ana 5 shi yana 1 sai in ce to idan ana velocity 5 sai in sa dot in ana shi kuma mana wannan wuri shi kuma yana 1 mana time zai zama 1 idan kuma ana rage velocity zuwa 4 shi kuma time zai karu zuwa a 2 so kaga yanzu ɗaya na ƙaruwa ɗaya na raguwa sai na gaba ya ce idan an misali rage velocity har yanzu zuwa 3 shi ma wannan time ɗin zai ƙaru zuwa 3 idan an rage wannan velocity ɗin kuma zuwa 2 shi kuma wannan time zai uh, ƙaru zuwa 4 so kaga idan wannan ya ƙaru wannan yana raguwa so idan wannan ya ce kuma idan misali uh, an ƙara rage wannan velocity din zuwa 1 meter per second shi kuma time zai uh, zuwa 5 so kaga ga inda muka crossing to in ka duba wannan alaƙa ya nuna ok ashe in ɗaya karu ɗaya zai ragu to sai mu haɗa layukan nan dukansu mana wannan point ɗin da wannan point ɗin da wannan point din da wannan point din sai mu amfani da su don jan layi kaga sai mu ja layi a haka to wannan ya nuna alaƙa tsakanin velocity da kuma time ma'ana wannan da kuma wannan shine ɗaya ƙaru ɗaya ragu shine mu ce indirect relationship ko kuma mu ce inverse relationship muna da uh, direct uh, sannan ko muna da indirect wannan indirect in ne ake iya kiran shi inverse mana inverse relationship so wannan shine relationship da muke da shi kuma ga yadda graph nan muke bayyana ko kuma yake zama idan mun zana su so yanzu zan zana maka na direct relationship sai in ce wannan ya karu wannan ya ragu ko kuma ma misali ya karun ta haka ko ya karun wannan ya fi yawan amma duka direct ne wannan idan zan zana maka na inverse kuma sai in maka haka in ce abun ya zo haka wani in rubuta shi straight wani in rubuta shi ta haka amma duka dai in dai har layin ya kasance ta haka ya zama indirect ko kuma ce inverse haka kuma idan na zo na zana a wanda yake a misali a ce shi kuma ya zo ya haka shi ma yana da sunan shi daban sai mu ce shi kuma a relationship ne wanda do ba mu wurin ba ne za mu yi bayani a kan shi ba so sannan kuma a wannan inverse din na nufin kada mu wanta har kullum wannan ya karu wannan kuma ya ragu shi kuma direct yana nufin wannan ya karu wannan ya ƙaru shi ma in wannan ya ragu wannan shi ma zai ragu so wannan shine yadda ake zana graph to yanzu abin da zamu nuna mana na gaba shine misali wannan shine graph sheet ma'ana wannan za mu ɗauke shi a matsayin graph in muka tashi zana graph za mu duba anan sai mu ce okay wannan shine uh, bari mu zana ta a cikin green wannan shine x axis uh, y axis i mean so duk wani abin da za mu sashi a y sai mu sashi anan. Abun abin da za mu sashi a x sai mu sashi anan. sai kuma mu zo mu ce wannan manyan layukan nan sai zama na layukan da za mu sa nan ba a kai misali nan sai mu ce 0 amma sai mu rubuta shi a nan 0 sai mu ce misali nan 1 nan 2 nan 3 nan 4 nan 5 sai mu rika amfani da shi domin cin mu yi calculation da muke so a darasi na gaba za mu duba yadda za mu yi amfani da wannan graph sheet din domin cin mu yi recording wani abin da muke da bukata so fatan mun fahimta ko mun gane wasu abu akan menene graph idan har ka fahimta kuma ka ji daɗin wannan darasi din ba abun da muke bukata daga gare ka ta wuce kai mana liking kai sharing kai commenting sannan kai subscribing in da ba kai ba hakan ba karamin taimaka zai ba growing growing wannan channel na mani science school mun bar lafiya daga nan mani science school